adopting me as the sole candidate of the party has really Amincewa da shugaba Jonathan ya na tsayar da shi takarar neman tazarci ba hamayya a inuwar PDP na haddasa martani tsakanin masu ganin hakan ya yi daidai da kuma masu ganin hakan ya saba wa tsarin demokuraɗiyya. ga sha'ibu ba da gidan pdp daga naija da ba a tsaye da jonathan ba ba zai ma fito zaɓe ba manyan nan 'ya'yansu na waje suna amerika suna ingila suna malaysia suna ghana suna turki ciwo suka yi waje suka yi mu kuma muna nan tsohon moto muna gogan juna babu injin oil babu gris. gara mu ne wa kanmu mu yi wa tunani wa kanmu da wa'ilu mu san inda muka sa kanmu in zabe ya zo ba ma gudi zabe wanda kake so amma ni in zabe ya zo janatan zan zaba shiko ko jaura hamadu daga jihar gombe na ganin komawa pdp ta tsayar takara shine zai samu ta goma gomashin lashe zaben. PDP abun da ya samu ‘ya'yanta muke shewa ta gamsar da mu ita tafi zamowa jam'iyya na Najeriya gaba ɗaya. Duk inda ka je ka kudu arewa gabar tsakiya ko ina akwai ta tunda mu 'yan najeriya ne mun yadda za mu yi federaliya babu yadda za ka yi kashe wannan bai dashe da mulki ba ko kuma wancan bai dashe da mulki ba amma ga ɗan kasuwar canji a abuja umaru garkuwa na ganin tamkar shugaba janatan na neman damuwa bisa mulki ne idan ka lura idan ka duba tarihin duniya tarayyar soviet kamun ta watse wannan tsarin da jonathan ya ɗauko shine wancan ƙasa ta ɗauka har ta kai matsayin inda ta tsinci kanta ko kuma da suka tsinci kansu a cikin wancan ƙasa yau ta dare abin da yake nufi a nan ba zaɓe yake so ya yi ba a wancan ƙasan an yi amfani da dikiri daga wata shida aka koma wata sha takwas har ƙasa da ta zo ta rushe gaba ɗaya ina tabbatar ka shi abin da yake nema a nan ba zaɓe ba ne yana nema ne a ƙara mishi wata shida daga wata shida sai ya zamanto folbiyar Najeriya. Akwai raɗe-raɗin masu niyyar zuwa kotu don ƙalubalantan cancantan sake takarar Jonathan da suke ganin tamkar neman shugabanci ne karo na uku. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.